bismillahir rahmanir rahim farar danko kashi na 26 shigowar abba da asma'u ta fita ta kira da sauran yan uwansa maza da basu kai ga fita ba ya sa matan darewa tallafonsa abba ya daga jikin amma da ke tofa masa da a nutsanta duk da a rikice take amma a zahirinta babu alamar rudewa don mace ce kamila mai tara natsuwa akan komai Faisal ne ya hikimar matso da fanka kusa da su yana faɗin kuɗin maza a kansa ya sha iska magani. Fitar matan suka yi a ɗakin sai amma da su umma da suka shigo. An ta amarya ta ce ko dai a masa yaƙin maganin nan da yanayin nasa kamar na matsalar can ne da ke bugunsa. Cikin gamsuwa gwagwa Sa'ada ta ce a kawo ɗin sai a gwada a gani. Roshin wata hawa ta ɗebo, Maryam ta ɗauko maganin a ɗakin amma aka saka masa. Yayin da amma da abba ke ci gaba da tofa masa addu'a su da sauran 'yan mazan gidan. kusan minti talatin ana abu ɗaya kafin ya fara motsawa sai kuma ya fara wata irin atishawa mai ƙarfin gaske ya yi tafi sau bakwai sai kuma ya dafe kansa yana mai ambatan sunan allah da faɗan amma kiman adda na kamar zai fashe wayyo, amma kai kaina kiman adda da ƙyar amma ta dane hawayen da suka cika mata idanu ta kama hannunsa cikin hannunta ɗayan kuma ta ɗaura a saman goshinsa da faɗin Kai hakuri haƙuri haidar gani nan kusa da kai ina maka addu'a insha allahu zai bari kai dai ci gaba da ambatan allah a da ya ci gaba da yi a ransa tare da sake kai hannunsa saman goshinsa ya ɗaura kan na amma da ta dafe masa. Cikin amincin Allah a haka aka samu barci mai nauyi ya ɗauke sa kusan gab da magariba. Abba ne ya saka 'yan mazan ɗaukarsa aka mai da ɗakinsa don zai fi samun ƙarancin hayaniya a can ɗin. Kasancewar nan akwai yara jikokin gidan. Anti Bilkisu da Hauwa ne suka je can suka zauna da shi. Ita ma amma bayan ta idar da sallah sai ta nufi ɗakin nasa da ruwan addu'o'i da ta yi a kofi. Ita da gwagwa Sa'ada don sa Anti Bilkin Bilkinsu su samu su zo su yi sallah su ma. A gaban su baba, Muwaddat Lulu zaune bayan ta gaishe da baba da tunda ta shigo yake binta da kallo, fuskar sa ƙawace da murmushi Kusa da shi da ya nuna mata ta zauna, ta kai zaune gab da ƙafafunsa. kanta ya dafa yana mai saka mata albarka da addu'o'in zaman lafiya da mijinta da zira'a masu albarka sauraronsa kawai take yi amma ba komai take fahimta ba a halin yanzu sai da baba ya gama addu'o'insa tsohon onkul yusuf na amsawa da amin sannan ya kirayi sunanta cike da kulawa amsa masa tai ba tare da ta dago ba bai damu ba ya ci gaba da faɗin muwaddat yar muwaddat yau ke makin zama babba mai kima da darajar da aure kawai ke ba mu kowace iya mace a duniya dan daga yau zuwa koyaushe ke ma za a iya kiran ki da suna uwa alhamdulillah kin kawo mana mijin aure a jiya kuma ajiyan babu sanya muka saka aka kai mana aka yi mana bincike a kansa muka kuma ɗaura muku aure a yau kasancewar rayuwarsa cike take da abubuwan burgewa da ban sha'awa irin wanda duk wasu iyaye na gari za su ci alfaharin kasancewarsa dan su ko sarki na taya ki murna matuƙa da mu kanmu ma ahalin kim ina fatan za ki zama mace ta gari da shi ma ta shira zara'ar za ta yi alfahari da ki da tarbiyyar da maka baki ina sake ta ki murna da tsintar dami a kala don irin waɗannan nagartattun yaran kamar aliyu tamkar tsintar dami ne a kala musamman idan muka yi la'akari da lalacewar zamanin yanzu da matasan masu suka saka baɗala ta shaye-shaye da neman mata a gaba fiye da ci gaban rayuwarsu fatan mu ki kasance mai biyayya da haƙuri mun kuma ɗaura auren ki ne a wannan gabar babu shiri sakamakon son kwantar da ƙurar da ke son tashi Fatima ba za ki ga laifinmu ba sannan mun yi alƙawarin shirya miki biki kamar na sauran 'yan baya da aka yi haka ma iyayenki ga suna a shirye suke da shirya miki biki domin farin cikin ki next week a kai ki ɗakin mijinki kamar kowace 'yar gatan dangi. Allah ya muku albarka ya ji kan mahaifiyarki da namu iyayen mu ma baki ɗaya. Uncle Yusuf ne ya amsa da Amin shi da Uncle Kamil da Uncle Amin da suka rako baba. Sai dadi da shi ma yake a falon. Uncle Kamil da Uncle Kamil da Amin ma sun mata tasu nasihar. Ita dai bata ce komai ba sauraron su kawai take. Sai dai a ƙasan zuciyarta ayyanawa take. Grandpa kenan. Kuma bar wahalar da kanku. Ko barnata ku auren wata ɗaya ne kacal. biki kuma ko gidan ƙwarya babu mai mana a gidan nan babu wanda ya lura da halin take ciki sai uncle yusuf da ke hankalce da yadda take ta faman taɓe baki duk da kanta a ƙasa yake dariya da tausayi ta bashi amma sai ya kanne bai nuna ko ɗaya ba a cikin har aka yi zaman mata nasiha da ya san ba wai shigar take ba suka miƙe rakiya ta ma baba har mota hakan ya sake ba shi tabbacin lallai tana matukar son wannan yaro sai hakan ya kara masa kwanciyar hankali da natsuwar zuciya dan abin da ya fi fata kenan shi babu ruwansa da wai ɗansa ko jika sai sun yi auren kwarya ta ba ƙwarya ɗin nan duk wanda kika kawo ko ka kawo iyakarsa dai ya sa a yi bincike in har yaro ko yarinya sun fito daga gidan tarbiyya kuma su ma masu it masu ita ne babu abin da ya shallesa zai ba da goyon baya ya kuma sanya albarka a ciki hakan kuma na sake daga darajarsa da kimarsa ga al'ummarsa bayan wucewarsu lula ce komawar ta ciki babu alamun wata damuwar auren tattare da ita dadi dai mamakin hakan yake yayin da shi onkul yusuf ya san bata dauki abin da mahimmanci ne. saboda ya ce mata auren contract ne sannan fa dama lula a wasu lokutan shahararriyar yar aidonkiya ce ta bugawa a jarida duk da masifar nan tata ita ko damuwa ma bata yi ba cewar dadi cikin nuna mamaki yana kallon uncle yusuf karamar dariya uncle yusuf ɗin ya da ɗage kafaɗu duka ya ce nima abin da ke ban mamaki kenan amma auta ba ka tsoron ko wani abu take kullawa ka san fa wace ce mawadda akan rashin ji dariya uncle yusuf ya da faɗan kwantar da hankalinka babu abin da take shiryawa face sanin cewar auren na wucin gadi ne da wannan kuma cewar dadi cikin samun yar natsuwa daga haka suka shige ciki don ganawa da momi da yaran gidan su ma duk da su dai duk sun san me ke faruwa don tun a jiya da dare dadin ya sanar ma momi Uncle Yusuf kuma ya sanar ma 'yan biyu shi yasa tun da safe suka iso Kano. Haka ma masu mobin duk momi ta sanar masu a yau da safe. Sun sha matukar mamaki yadda auren ya zo don ma dai ba su san da wa za a daura din ba. Har ita momi din sai da suka je wajen dauran auren ne suka sani. Bayan sun dawo din ne suka zaman jinjina al'amarin. kallon kallo aka shiga yi tsakanin momi da kannan lulu jin wai da smart direbanta aka daura mata aure yau karan farko Hussein ya murmushi har haƙuransa na bayyana bayan mubin ya gama basu su labarin yadda take ya ga smart ɗin duk da ganin hararar da dadi ke masa bai iya haɗiye abin da ke bakinsa ba sai da ya ce onkul kuma ita ce ta ce tana son sa da kanta murmushi onkuliyu yusuf ɗin ya yi shi da faɗin Hussein ai matar mutum kabarinsa in ji hausa fatan alheri yanzu suke bukata gare mu baki ɗaya sannan kuma sai ku yi himmar naku auren dan zaman ku haka ya ishe mu da haka na baku daga nan zuwa ƙarshen shekara in ba haka ba kuma kuma kuma kuma mu koma jikamshi a duba a cikin dangi ni babu ruwa na. dariya mubin ya shiga tun tsirawa, su amra na taya shi ƙasa ƙasa don suna tsoron ta fita a cikaniyarsu daga haka kuma aka ci gaba da fira ganin hiran na ganin hiran na daɗi babu lulu kuma uncle christmas ya aika su hype ya kiranta wadda ta fito ta ga har da situyus sai ta yi kamar za ta koma sai dai kiran da uncle yusuf ya mata ya sa ta dole karasa kama wannan tamomi ta zauna a kusa da ita tana murmushi ta ce haba yarinya ta me ya saka za ki koma kuma kasancewar ta ba mutum mai ɓoye-ɓoye ba ta ce "Mami, to ba kowan ba kowan ke son gani na anan din bane kin ga babu amfanin na zauna ko karan farko momi ta ji wani iri a ranta dan yadda lulu ta magana cikin rashin sakewa zai tabbatar maka halin ko in kula da yan uwan nata ke nuna mata yana ci mata rai matuka musamman su manya shi kan sa uncle yusuf wani tunani ne ya fara zo masa a rai akan furucin nata dadi ko tuni fuskarsa ta nuna ɓacin rai ya bi sa ɗin din da wani irin mugun kallo sai kuma ya miƙe tare da zuwa har gaban momi ya kama hannun lulu ya miƙar tunda ba su san ganin ki sai su zo su kashe ki ai muwaddat sannan su haɗa da ni ma. ya ja da suka fice a falon babu wanda ya iya cewa komai sai uncle yusuf ne da ya kafe stewins ɗin da kallo ya fasgar da iska you see wannan shine abin da nake ta so ku fahimta tun ba yanzu ba amma sai kuka kasa fahimtar tawa saboda idon ku ya rufe da cewar yaya baya son ku sai muwaddat an ji shi kam kuskure yake amma ko yaya dai mahaifi sunansa amma ita menene laifinta tunda ba ita ce ta ce yi mata hakan ba tun bata san kanta ba sannan har yanzu mawaddat ta san menene ya faru kafin haihuwarta ba ta yaya za ku dinga hukunta ta da laifin da ba ita ta yi ba duk da rashin jin ta da ake gani a ranta tana matukar son kusanci da ku sai dai rashin damar da kuke bata ya sa ta zaɓi kaɗaici kanta ta da wani amini sai yaya a gidan nan amma uncle ai mami ta ja ta a jiki dadi ya katanga ma haka saboda yana ganin za ta cutar masa da yar gwal hassan ya faɗa cikin ɓacin rai don yana da zafi marmashi mai ciwo uncle yusuf ya yes anti karima ta zata yayi kokarin ƙoƙarin hana haka. amma ai ba mu ba ce ta ki anti karima ko ku na ku yi nazari akan wannan matsalar kuma kana da kuma kuna da taku gudunmuwar a cikin sana'a yanzu na ƙara fahimtar a fanɗarewar mawaddar har da dalilin ɗaukar kanta ware da kuke nuna mata ku manyanta ne kun fita hankali da sanin ya kamata ku kuma ajiye halin yayi gefe ku zauna ku yi nazari akan duk abin da ke faruwa a tsakaninku da ita ku yi alkalanci tun kafin ku zo ku yi nadama daga baya daga haka ya miƙe ba tare da jiran cewar kowa ba ya fi cewarsa shiru falon kowa ya kasa cewa komai dan hatta momi kalaman hankul yusuf din sun shige ta sai take gani kamar ita ma tana da nata kamashin mai girma da bata taba zama wajen matsa masu canja abin da suke kallo ba yanda yake faruwa ba tun da muwaddadai ba ita ya ce ta ce dadi ya mata irin wannan rukon ba sannan kuma yarinyar bata taba kin yan uwan nata ba ba ta dai da tsiwarta sai kuma gatan da dadin ke nuna mata na fitar hankali sama da sauran yaran a komai na rayuwa gaba ɗaya hankalinta a tashe yake duk yadda take ta son dannewa hakan na neman gagara ga shi kasancewar yayan ‘ya'yanta na nan ta rasa ta yadda za ta yi kiran aminiyarta tattauna wannan rudani da ke neman kai ta ƙasa a yinin yau ganin hankalin duk jama'ar gidan ya koma kan halin da smart ke a cikin ya sa ta sirarewa ta koma ɗakin can gudun ɗakin da ta shige ta rufo takaicin yadda wayar ke ta rinkin an ƙya ɗauka ya sa ta jin kamar ta ma bango naushi sake kira na biyu ta bayan katsewar na farkon yanzu ma har ta fidda rai da za a ɗaga ɗin amma jin an ɗauka ya sa ta sakin wata wawiyar ajiyar zuciya cikin haushi da ƙosawa ta ce haba hajjiya na ƙiba ina kika shiga ne ke kuwa ina ta kiran waya yi haƙuri ina falo ne da mutuniyarki wai munafukar ta zo tana faɗa min tsolon 'yar tsolon yar nan tata ragowar ciwo ta samu maji amma alhaji ya ki sauraron ta a cewarsa sai ta gama makaranta fa maganarsa ba canji aikin banza banda haukarta ma wannan sikila din ko auren tai dawo mata za ta ai <laughs> ashe kaukin gane aminiyata shi yasa ma fa ni yarinyar san fata cikin lissafi na wallahi aminiya ina cikin tashin hankali wallahi yau din nan tun ɗazin fa na rasa ya zan kira ki ɗaki cike da 'ya'ya kin san yau juma'ar ƙarshen wata umma ta katse ƙawarta ta hajjiya na ƙiba to fa me ke faruwa kuma aminiya ke da kin gama kame gida tsaf baki da wata matsala a yanzu banda ma waccan shegiyar sarkar taki matar salim na neman buɗe mana aiki ita ma aminiya masu son buɗe mana aikin ai sun ƙaru kin san shegen yaron da muka cimmawa da ƙyar yau alhaji ya ɗaura masa aure aure kuma wai kina nufin ɗan wajen hafsatu Aminu ya in ba shi ba wani shegen tantirin yaro ne ke bani wahala a gidan nan ke dai shaida ce akan kuɗin da na dinga kashewa ga al'amarinsa sai da ƙyar maka samu malamin nan na zuru ya mana aikin da ya ci yau kuma wai sai ga alhaji da wannan mummunan labari abu mafi ƙona rai da 'yar masu garin kanan fa ta kwashe komai ta sanar mata har halin da smart yake a ciki yanzu sosai hajjiya na ɗiba ta jinjina al'amarin don ta san aikin malam na zuru kam garanti ne cikin jimami da taya kawarta ta ta takaice ta ce a ah, lallai dole ki shiga rudani hajjiya ya hana su kuma ba mu ga ta zama ba dole mu shiga zuru a gobe yar gidan alhaji ismail ji kamshi fa kin san ko wane ne wannan mutumin shahararren mai arziki ne wallahi balle kuma wai jikin jika alhaji jika alhaji yusuf garko sufi garko masu juya kasar nan a yanda suke so to banda masifa ma irin ta wannan a tsabiban yara ina ma suka haɗu ai in har kuka bari wannan yarinya ta tare to kun gama kaɗewa dan Hafsatu ta gama yi muku fintin kau Shuko, kin ga ai batun wani kwallo ya ajiye kuma ga komai a gashe sai dai ci ai ko ƙasar nan bana zaton zai ci gaba da zama kuma Aminiya, kina ƙara rikita ni wallahi. Biki ji kai na ya ƙara ɗaukar zafi ba. Yanda na tsani mutuwa ta haka na tsani yaron nan a gidan nan, dan na jima da fahimtar san da Alhaji ke masa. Ga abinda malamin ce ya faɗa min a kansa tun yana ɗan ƙaramin sa. kin ga ki kwantar da hankalinki kawai dai duk ma yanda za a yi ki yi gobe ki fito mu je mu wajen malam na zuran to shikenan bari na je kar a juya ba a ganna ba kuma a zargi wani abu kin san dai munafukan matan gidan nan musamman ma shegira fatin can anta amarya da take abu kamar hafsatin ce ta haife ta na rasa ni ce mata mashiranciyar take mata irin wannan irin wannan biyayyar ita ma shegiyar ta biyu duk za mu yi maganin su ne ita ma sai a kai ta a gobe a sabunta mana aiki a kanta kawai sosai umar ta ji daɗin wannan shawarar da haka ta ƙara jera ma aminiyar ta ta godiya sannan suka yi sallama jin hannatu yarta na kwala mata kira daga falo ke kuma umma haka kike ashe Allah ya raba mu da batan basirar zamowa mashirkai akan kishi da abin duniya duk abin da ka gani rubutacce ne daga kaddarar mutum kai baka isa canza shi ko sakawa ba don me za ka yi ma za ka ta wahalar da kanka da dora ma kai zunubi ga asarar kuɗi allah ka shiryar da mu ta masu saurari a nan za mu dakata